kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta Qur'ani daidai ya ba mu ikon fassara Qur'ani daidai ya ba mu ikon aiki da abin da Qur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai daga gaban Allah subhanahu wata'ala ya sa mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah ta ya amsa mana addu'o'in da muke dare da rana dukkan ibadun da muka samu ikon yi a wannan wata na ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana muna ƙara kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa da rashi subhanahu wa ta'ala da roƙonsa da sunayensa masu girma na alhayyu al'ayyu. muna ƙara roƙonsa da la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin muna ƙara kaskantar da kai da roƙonsa da sunayensa masu daraja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 muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wa ƙasar mu arziki da albarka muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wa shugabannin mu tsoronsa da kuma tausayin mu muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wa talakawa biyayya zuwa ga shugabanni da kuma gyara tarbiyyar su muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kan iyayenmu da mu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da mu kanmu gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama ruwa yake ko to muna addu'a da Allahumma sayyiban nafi'an muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ruwa wanda yake mai albarka duk abin da ke cikin ruwan na albarka Allah ta'ala ya bamu abin da ke cikinsa na wata fitina Allah ta'ala ya tunkuɗe shi daga gare mu gaba ɗaya muna roƙon Allah ta'ala dukkan buƙatun da muke sa dare da rana Allah ta'ala ya biya mana Allah ta'ala ya zaunar da mu lafiya Allah ta'ala ya ƙara mana arziki a ƙasar mu da albarka dukkan wani abun da yake na ƙalubale ga ƙasar nan Allah ta'ala ka fi mu sani Allah ta'ala ka magance mana shi Allah ta'ala ka amintar da mu Allah ta'ala ka ƙara mana albarka A baya ga wannan ina aiki da dama na yi godiya zuwa ga 'yan uwa da yawa da suke karatu a nan da kuma waɗanda suke ba a nan suke karatu ba a jihohi da yawa na najeriya saboda a kwanan nan na yi ta samun sakonnin addu'o'in alheri da ake yi addu'a ta farko ana mun addu'a Allah ya kare ni daga dukkan wata fitina addu'a ta biyu kuma ana mun roƙon Allah ta'ala ya taimake ni akan dukkan aikin alheri da nasa a gaba a wasu addu'o'in na ji da kunne na da wasu malamai suka yi a masallatai wasu a tafsirin su wasu na samu labari adadin ma ba zai durgu ba kauna ta sa kusan a kwanakin nan ban ga mutumin da ake sa hotonsa a jibi na waya kamar isa ba Allahu akbar ban gani ba gaskiya wasu addu'o'in ma daga wajen Najeriya daga Niger ne daga Ghana ne duka hatta a masallatan juma'a ina ji a kasar waje ma ana kuruci ana kiran suna na ana bin addu'a alheri Allahu akbar hakika tun da nake a rayuwa ban taba ga yan uwantaka da kauna da soyayya irin wanda na gani a kwanakin nan ba ban taba gani ba to duk wanda ya addu'a ya mun fatan alkhairi na san shi ko ban san shi ba Allah ya biya shi da gidan aljanna amin kuma aiki da dama na ce na gode na gode na gode Allah ta'ala ya hada fuskokin ku a gidan aljanna kuma addu'o'i a ciki akwai waɗanda ma ban san su ba wasu ma daga kudancin kasar ne ba irin sakonni da ban samu na addu'a da fatan alkhairi ba duk wanda ya yi Allah ta'ala ya biya shi da mafi alkhairin sakamako amin ba zan iya biya ba da abin da zan iya ba ku abin da zan shi ne Allah ya saka da alkhairi kuma ita addu'a ba ta yawa a ci gaba da mana eh, ba ta yawa ita ba ta koba gishiri da shuga ne suke koba amma ita addu'a ba ta oba an gada ma'aikata a ta ta za a gani insha Allah ba za ta yi oba ba Allah ta'ala ya sa ruwan ya lafiya ah, in akwai tambayoyi sai a kawo fara da su ina ga waɗanda suke waje a dan matsa musu su dan shigo ko tafassahu fil majalis ko eh, sannan kuma kamar da nake bada aka saba kada kowa ya cire face mask ɗinsa kowa ya daga ko ba amince a sauke ba duk wanda aka ga ya sauke ko ya buɗe sa ko baki ba a yadda ba ku gaya mun shi sai mu hankala shi wanne ok to sai mu daga shi a hankali kamar yadda ake daukan jinjiri ko eh, waɗanda suke waje a ɗan bada dama kuma a tabbatar akwai face mask duk da ina yabawa tun da muka fara tafsiri ido na ne bai ga mutumin da ya shigo masallacin nan ba face mask ba tun da aka fara ban gani ba in har akwai wanda ya shigo da ni dai ban gaishe ba to ai ba su mutu za a yi ba ina ga wajen zaman da da jiki ake ba da baki ba ko eh na waje a ba su dama su shigo sha Allah duk wanda yake waje kokarin shigowa har sai ya gari wurin ba zai dauke mu ba amma kuma a tabbatar an yi aiki da face mask ko Allah ta'ala ya mafi yau to tambayoyi wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji ɗan iyaye ya gafarta musu bai ya kai haske ƙabarinsu. amin ya hajjiya gaye malam tambaya ta ita ce in al'adar mace ya ɗauke kamar lokacin azahar za ta kama bakinta ne har buɗe baki ko kuma za ta ci gaba da cin abinci allah ya saka da alkhairi wannan asali matsala ce khilafiyya malamai sun ba da fatawoyi guda biyu idan muka duba cikin littafin sharhul mumtir ala zadul mustaqbal sharha na shek muhammad bin salih al-uthaymeen rahmatullahi alayh A mujalladi na shida nan ba na ɗari uku da talatin da hudu yana cewa matsala ce da malamai sun yi maganganu biyu wasu suka ce za ta kame ba za ta ci gaba da cin azumi ba har sai an yi da cin abinci ba har sai an yi buɗe baki na biyu suka ce a'a za ta ci gaba da cin abincinta idan al'adan ya ɗauke mata da rana me dalili kamar wanda suka ce za ta ci gaba da cin abinci ita ce fatawa ta malikiya ita ce ta shafi shafi'iyya dukkaninsu sun tafi a kan cewa za ta ci gaba da cin abinci kuma za ta rama wannan azumin da ta ajiye dalilin ainihin larura da mata ba su ce ta kaga baki ba saboda sun ce su a musulunci malaman suka ce ba a san wata ibada mai suna kamun baki ba a musulunci da biyu ne ko kana azumi ko baka azumi in kana azumi ne ga ayoyin ƙur'ani akan azumi idan kuma baka azumi ne an san uzurin da ya yace a bar azumi kamar bakar aya ta 185 faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wadanda za su ajiye saboda larura kamar aya ta 184 wa ala alladhina yudiquna hu fi diyatun ta'amu miskin a musulunci mun san abu biyu akwai yin azumi akwai ajiye azumi to wace ibada ce sunanta kamun baki kuma sai suka ce su dai ba su santa ba in ko kace za za ta kamun baki dan ya dauke sai a ce to ina ita wannan ibadar mai sunanta mun san dai azumi da rashin azumi to da wannan malikiya da shafi'iyya Allah ya ji kansu suka ce magana mafi inganci za ta ci gaba da cin abinci amma kuma sai ta ci abincin a boye saboda me sai a bar irin al'adar mu ta san kurewa wata da gangan za ta ɗauko abincin da zo tsakiyar gida ta zauna tana ci a taɓa ta a sha bala'i to ba a haka sai ki ku yake ci abincin amma wannan azumin ana bin ki bashi bayan ramadana za ki raba shi wannan ita ce magana mafi inganci ta malamai wallahu ta'ala a'ala na biyu wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum salam Allah ya ji kan iyaye da rahama ya kara wa rayuwar mu albarka baki daya amin ya hayya gayyar malam ko zan iya sayan alqur'ani mai girma na ba da sadakatun jariya idan an karanta Allah ya kai ladan zuwa ga mahaifina da ya rasu da mahaifiyata to ya halatta ana iya fansan ƙur'ani mu almajirai ne na zaune na tsangaya ba mu aiki da kalmar sayan ƙur'ani ba mu tashi mun ji ta a bakin malamu sai a ce an fanshi ƙur'ani saboda me saboda tarbiyyar da suka bada shine wai ƙur'ani kuɗi baya sayansa in fansa ne shine ka dan ba da abun goro an baka ƙur'ani mafu shine za ka ba da ɗan abun goro sadaka sai a baka ƙur'ani amma in kace ce an saya suka ce a kuɗi bai sai sai ƙur'ani ba wannan wata tarbiyya ce ta girmama qur'ani da mutunta shi saboda an ce sa ya kai sai ka rika to dubu uku nawa ne kuma dubu uku sai ka ɗauka wai valin kuɗi shine valin qur'ani to sai aka tarbiyyantar da mu da shi qur'ani ya bi ƙarfin kuɗi duk inda ka same shi to za ka ce kana bukata ne sai ka ba da ɗan abin gora sadaka sai a baka shi mafu tayyib kula ga wannan ya halatta a yi sadaka na qur'ani malamai sun ba da fatawa ta haka kuma in an yi a sadakatun jariya ya yi akwai hadisi na ibn majah rahmatullahi alai hadisi na 224 wanda ya kira hanyoyi na sadakatun jariya guda shida zuwa guda bakwai daga ciki akwai qur'ani cewa inna ma yanhaqul mu'min min amalihi wa a ba'da mawtihi ilman allama wa nashara أو ولدا صالحا ترك أو مصحفا ورثه أو بيتا لبن السبيل بناه أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه أو صدقة تصدق به في حياته قبل موته a waɗannan an kira sadakatin jariya guda bakwai daga cikinsu au mushafan warrasa idan ka fanshi ƙur'ani sai ka ba da shi ana karantawa to sadakatin jariya ne sadaka mai gudana wato ongoing charity ko kuma a ce endowment ko uninterrupted charity wato wata sadaka ce da ba ta yankewa so qur'ani yana cikin abubuwan da ake sadakatun jariya ittifaqi na malamai bin ijma ya halatta ga wanda ya rasu a masa aikin alheri da nan yaje zuwa gare shi malamai sun amince da rayayyi ma ana iya yi an zo ana lancin za a gina makaranta shikenan sai ce ga naira dubu hamsin na wasadaka na bayar gudumawa sannan akwai amini na abdullahi abba zari ala rama shi ma na ba da dubu hamsin nasa idan aka yi wannan yayi a musulunci ko yana raye ko ya rasu ya halatta so waɗanda kuma suka fi kowa haƙƙi akan ɗan adam su wa iyaye da suka tafi wanda ni da jamu min ba'dihim yaquluna wani na lana wa li na saba kuna min iman cikin suratul hashir aya ta nawa kenan aya ta goma to kaga wannan muhallu shahid ne cewa ana iya yi har ma addu'a ce na mutuna da wanda suka rigaye mu ai babu wanda ya asara kamar wanda ya manta iyayensa da suka rasu duk ai karshen asara kenan su barka a duniya kuma ka manta da su kuma ayyukansu na alheri ya yanke ba sa sallah ba sa azumi saboda rasuwa kai kuma baka tunawa da su ai wanda ita ce karshen tabewa Allah ta'ala ya kare mu daga tabewa. Wannan yace ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum wa rahmatullahi Allah ya kara wa malam lafiya da imani da ikhlasi amin ya hayyu ya qayyum Allah ya ji kan iyayen malam da na adaran ma Allah ya kare malam daga sharrin makiya amin ya hayyu ya na Allah ya da don ma da aja hankalin matan aure saboda fifita mu'amala da wayansu akan mazajensu ko 'ya'yansu, ko ma wasu ayyuka da ya kamata su yi a gidan miji sai ka ga miji ya dawo yana buƙatar hankalinta amma tana danne-dannen wayanta kuma ko a jikinta hakan yana haifar da ƙiyayya tsakanin ma'aurata musamman a nan garin abuja to wannan ba abuja ne ba mm, ya ku abujawa an kawo ƙaranku ya ku abujawa wannan kuskuren ɗaukan waya ko tab ko ipad mazan na yi matan suna yi maybe da shi ne tambayar allah bai jarabe shi da wannan ba amma maza da matansu suna damuwa su ma cewa suna yi na san namijin da ke da mace fiye da ɗaya sai matan suka yi tumaki sai suka sa wa tablet ɗinsa wa ita ce amaryarsu saboda mai saboda time da yake ba ta ya wanda yake ba su sai a ce ku dai ka baban ku da amarya yake tare ko kuma ba kowa don an gani da ta fi a ce ai da amarya yake tare so shi wannan sharri shaidan din yayi nasara akan maza da yawa da kuma akan mata da da yawa idan muka duba cikin fathul bari mujalladi na tara namba na 506 shafi na 506 littafin ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi yana sharhan hadisi na na na fatima radiyallahu anha da ta zo ta tambayi fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam akan ya taimaka mata da baiwa ta rika mata aiki na gida don ta samu tayin ta huta fiyayyen halitta sai ya ce a'a in baki abin da ya fi baiwan alkhairi ta ce na'am ya ce ki rika yin allahu akubar talatin da hudun zaki kwanta subhanallah 33 walhamdulillah uku wannan ya fi a baki baiwa ki je ki ci gaba da hidima wa mijinki wannan ya sa ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi ya cewa bisa ga custom wato al'ada da aka fasamu tun daga zamanin sahabbai har zamanin sa shine mata sukan sadaukar da lokaci don yi wa maza hidima mai gida ya dawo kawo masa abinci abun sha a kula da gyaran ɗakinsa a kula da mai faruwa. faruwa ɗan da shi idan zai makara irin waɗannan ayyuka an san iyaye mata na da hali su suke yi in yana bakin bai da hali haƙƙin dafa abinci naki ne idan yana da hali ya kawo mai taimaka miki wannan kuma ya yi kyau ya ta haka ake so amma in babu hali waɗannan ayyuka na gida ba a taɓa samun matan sahabbai sun ƙalubalanci maza a kai ba dukka sun yi ijimai suna yi wa mazan su hidima kamar yadda haƙƙi ne na miji ni wajen zaman da za a zauna haƙƙin gida nasa ne ilimin ki nasa ne biyan kuɗin makaranta nasa ne biyan haya nasa ne biyan magani nasa ne kai ki makarantar addini in kina bukata nasa ne kai ki makarantar karatun zamani akwai bukata nasa ne neman abinci nasa ne to ai shi ma ba a zaune yake ba ita rayuwa division of labor ne ke rike nan kai rike nan ku zai ga rayuwar ta yi daɗi so kula ga wannan ina nasiha ga cewa addini ya karantar da mu kowa yana da haƙƙi ka na da haƙƙi a kanka dole ka bata lokaci Mijin ki na da haƙƙi a kanki dole ki bashi lokaci ka na da haƙƙi a kanka dole ka bashi so haka ki na da haƙƙi dole ki basu إن لجسدك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا دو wani mai haƙƙi sai an bashi don haka lokaci sai an tsara shi an yi time management prioritization and kuma mai time utilization management and prioritization dole lokaci sai an tsara shi an gaya za a raba shi a biya dukkan bukatu a kuma ba duk wani mai haƙƙi haƙƙi in ba kai ma ni lokacin ba zai yi ba iya cikin tambaya da yawa suke mun wai malam ya kake iya manajin lokacin ka kaman kamar ba awa ashirin da hudu ba ne kuma ba wani abin da ba na yi da kaina ina zama a gida da yi abu na gida ina zama a gida in akwai bukatar karantar da yara na in karantar da su karatun addini in suna da homework na makarantar boko zan zauna da koya musu kuma zan je wajen sana'a ta in zauna na yi wani aiki ba na tafi sai na tabbatar da a gaba na babu takarda da za ta faɗi a gurin wannan kuma bai hana na zo na karantar da kuma gwargwaron abin da Allah ya sa da sai har a yanzu na kan iya zama da aiki a gida na kan shiga wajen wanki da wanke kaya na ina iya yin wanki ina iya daukan dutsen guga da goge kaya na har a yau na kan yanka kaza a gida na na fige wa iyalai na na gyara da ba su su dafa ina iya yi kuma har yanzu ina yi ba na ɗauki hoto na ni ban sani ba yara suka fara ɗauka wa ina kai da rago me a ciki me a ciki ni ba mutum ba ne ina yin abu da yawa so dole ka ware lokaci na iyali in ce a goye ka ka goye ka wani zai ci aka raba ka kai ba ruwan ka da ni ni na ce an ce kai kai ne kai in iyali ta ce wallahi mai gida yau irin dokin yara nake so sai ka tsuguna sai ka hau sai ku yi dokin yara ni dai na ce karka tambaye ni idan ka tambaye ni kuma za su arama ta fahimta to arama ma ya ce ya gane to kaga tun da arama da kansa ya gano karatu to mu ma dole sai ku shirya so ita rayuwar aure tana da haƙƙoƙi waɗannan wayoyi ɗin da ake rigewa a yi ta shiga a shiga youtube ne a je a shiga whatsapp ne a shiga twitter a shiga facebook in ka yi wasa dalilin wannan lokacin da ka da ka sai gidan ka ya lalace ba a hana ka aiki da su a hanyar da ya dace ba amma kare da ma 24/7 kullum a kan su fage iyalanka sun fi waɗannan muhimmanci so da ka raba lokacin tun akwai abin da kake da shi na reply messages whatsapp ne ka wa aminanka ka yi kana gama sai ka ajiye a gefe akwai matar da taba complain cewa tana tafi miji ta sai ta yi magana sau goma mai ji ba amma tana so ta samu attention dinsa sai ta tura masa sako a whatsapp suna wuri ne daga ta tura zai ɗaga ido ya dariya sai ya reply amma gaba da gaba baya amma whatsapp take masa suna wuri amma whatsapp ya take zai gani saboda hankalinsa na wurin kuma sai ka rasa me ya koya a wurin Allah ta'ala ya samu wani ya lafiya ƙaran ma sai mu shiga tafsiri za mu tashi a darasi na ashirin da dai insha Allah mun shiga cikin goma na dokin sallah na hakikar tun daga nan a ashirin da daya jiya muna bayani akan sifofin masu takawa da Allah ta'ala ya musu alƙawarin aljanna mun tsaya a cikin sifofin za mu ci gaba yau insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أن أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله يساك عن الخير آدم jiya mun yi karatu akan siffofin 'yan aljanna da Allah ta'ala ya ce kun a unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladheena taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار yan aljannan nan suna addu'a suna farawa da cewa ya Allah mun yi imani da kai kaga imani ya tabbata baya ga wannan suke faga inda na zunubana ka gafarta mana zunubanmu ashe masu takawa suna zunubi wakina azaban na ka kare mu daga azabar wuta Allah ta'ala ya kare mu daga azabar wuta ko da misalan da na bayar na ayyuka da ya dace a riga yi ai ya shiga cikin nisan ta wuta duk inda ka samu damar kyautata wa iyalin ka kai ne ka kyautata ko me ka samu iko da za ka yi iyalin ka su ji daɗi idan kai ya shiga cikin kusantuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai a dage da wannan ba kuma an ce komai sai kayi ba in ce ina yin wanki ba ina nufin kullum ni nake wanke kaya ba inda bukata ta kama aikin gida na yi in ba mai yi na yi in ana bukata da gaggawa sai na yi abu ne wanda yake mai sauki ba wai an ce ka zauna ba kan aiki kullum a gidan ka sai wanki da guga ba a'a ba kullum nake yi ba in bukata da kama ne sai na aikin gida ko in daga yayi yawa sai na yi har kicin ina shiga a yanzu na taya su aiki Eh, ina shiga kicin a yanzu idan naga aiki a yawa sai in shiga in rike wani bangare sai a rike wani bangare matukar babu wanda zai kama mutum ina zuwa na kama kai sai ka zauna ka ki asabiri na Allah ta'ala ya ce waɗannan masu takawa da za su shiga aljanna asabiri na masu haƙuri ne wasadiki na masu gaskiya ne walƙaniki na masu dawwama ne wajen tsoron Allah da ilimi wal munfiqina masu ciyarwa ne wal mustaghfirina bil ashar masu kuma neman gafarar Allah ne a kusa da sallar asuba sifofi guda nawa aka kira nan guda biyar as-sabirina was-sadiqina wal bil ashar idan kai imani ka hada da waɗannan ayyuka sannan ka ƙara tuba zuwa ga Allah insha Allah ta'ala za ka shiga aljanna ne hikimar aya mu bi da ya bayan da ya asabiri na masu haƙuri menene haƙuri malamai suka ce haƙuri ne tarbiyyantar da kai akan abubuwa guda uku ne asabur ala ta'atillah li'anna ta'atahu thaqila ala nafs wal batin ka tarbiyyantar da kanka akan bin Allah salloli biyar a jami yin azumin farilla da na nafila duk abin da ya ci Allah ya ce a yi ka tarbiyyanta da kanka ka saba tun yana baka wahala har ya daina har ya zama shine hobi naka bautan Allah shine hobi naka ya zama in ma baka yi kiyamu da ba ka da kwanciyar hankali shi ne na farko sai na biyu a sabur ala da ka zan mai haƙuri akan jarraba wanda Allah zai maka duk abin da Allah ya kaddara mai daɗi da marar daɗi mai zaƙi da mai ɗaci duk girman jarrabawa ka yi haƙuri a kanta babu jarraba da ke tabbata a duniya za ta wuce gidan tabbata shi ne lafira to shi ne ka zama mai haƙuri akan jarraba kada girman jarraba ya sa ka zubar da imaninka ga Allah a kowane hali kake ka rike Allah ka kuma dangwama akan bin Allah duk girman jarraba kar ta sa ka bar aikin Allah duk girman ta karka hakura da bin Allah na uku a sabar an maharimillah ka zama mai hakuri wajen nisantar sabon Allah duk yadda sabon Allah ke burge mutane kada ya burge ka duk yadda ake yayi da sabon Allah kada wannan yayin ya ja ka dan me dan kasan ba ba nan za a tabbata ba nan mun zo ne da dan lokaci za mu wuce mu matafiya ne asalin matabbata shine lahira aljanna ko wuta anan ne za a tabbata waɗannan ababe guda uku su ne haƙuri duk wanda yake da su insha Allah ta'ala zai rabauta har ma za ka ba mu da misalin aya akan haƙuri ya ayyuhal amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha aya cikin suratu ali imran sura ma da muke yi kenan ita ce aya ta karshe a sura aya ta ɗari 200 kenan ya ayyuhal ladina amanu sudiru ta kusa da ne na ce ta karshe wani ce kusa da karkar ka sa gaba na ya faɗi Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kayar mun da gaba Allahu akbar <laughs> so Allah ta'ala ya ce ya ayyuha alladina amanu isbiru ya ku jama'a da kuka yi imani isbiru ala ta'atillah wa ala aqdarillah wa sabiru an maharimillah kaga guda uku sun wuce na'am wa rabitu ku yi ribadi sai ce wattaqullaha ku yi takawa la'allakum la'allan nan littahqiq ne tuflihuna in kun wannan za ku rabauta shi yasa haƙuri ma'anarsa na addini yakan ɗan saba wani lokaci da ma'anar haƙuri a wurin bahaushe wani wuri bahaushe yakan dace wani wuya kuskure wani lokaci kishiyar haƙurin ne sai ya ɗauke shi kuma a rashin haƙurin haƙurin sai ya zama rashin haƙuri rashin haƙuri kuma sai ya zama haƙuri akwai misalai da dama a cikin haƙuri da ake buƙata mu wanne fi kowanne wahala haƙuri wajen bin Allah ko haƙuri wajen sabon Allah ko haƙuri wajen a wanda Allah ya jarraba mutum a rayuwa ga misali guda ɗaya na annabi yusuf an jefa annabi yusuf a rijiya an sai da shi ya je gidan yari ya zauna an masa ƙarya cewa kura mata cinye shi an ce shi ɓarawo ne gabanin ya zama ɓarawo ma ɗan ƙunsa ma ɓarawo ne duk waɗannan an yi sannan kuma ya samu jarrabawar matar sarki sannan sarkin ya zo ya daure shi a duk jarrabawa nan da aka yi wa annabi yusuf wannan kana so ka ga jarrabawa a duniya to ɗauki suratu yusuf ka karanta ka bi tafsirin da suka gane jarrabawar rayuwa inda kana so wai ka ga jarrabawa ido da ido to karanta kisar yusuf alaihi salam kuma in kana yi ka rika sanya takalminka a cikin kafarka a cikin takalminsa kar ka rika yi akan kana tuna wani mutum ne da ya wuce kaddara da kai abubuwan suke faruwa a rayuwa a cikin duk jarraba da Allah ya masar malamai suka ce mafi girman jarrabawa da annabi Yusuf ya ci shine tsakaninsa da matar sarki da ta nemi ya sabon Allah ya kiyin sabon Allah da ita saboda jarrabawa wajen kaddara ta Allah ba ka da zabi zai dora maka jinya zai dora maka kaza da kaza ba ka da zabi amma sabon Allah kuma kana da zabi ko kai ko kage ya ƙi yin sabon Allah kuma ya je gidan yari ya zauna akan yaƙi sabon Allah kuma aka ɗaure shi akan shi ne laifi ne bayan kuma ya ƙi yin laifin ne kuma iya da ikon ya yi sabon Allah ya ƙi ke sa dukkan nau'in haƙuri babu haƙurin da ya kai ka samu ikon sabon Allah ka ƙi shi ne asalin haƙuri ne kowanne saboda shi kana da zafi. sannan haƙuri akan jarraba ba ka da zaɓi ba Allah ya shawarce ka ce amma maka ba ka ce a'a ba kuma a wajen ƙaddarawa Allah zai jarrabe ka da ƙaddara na tasa mafiya yawa kashi casa'in da tara cikin ɗari a wajen haƙuri akan ƙaddara Allah ya kan jarrabe ka da abin da ba ka so ne duk abin da ba ka so da shi Allah ya fi jarraba ka a jarrabawa in abin da ka tsana a duniya shine ba ka son rashin lafiya to in kai wasa duk sati tana hanyar asibiti in a rayuwa abinda kake sha'awa shine kar ka yi abokin gaba ko ɗaya a duniya to in kai wasa abokanan gaban ka angon kuma ba za su ba in abin da kar ba ka so a duniya shine talauci to in kai wasa sai ya ɗauka kai ne uban ɗakin talauci mafiya yawa Allah yakan jarraba ka da abin da ba ka so ya faru ne sai kuma ya jarrabe ka ya gaya za ka yi a gane da kace kai kai ne sai a jarrabe ka a ga in kai din kai ne to kai din kai wane ne so da haka asabirina waɗannan 'yan aljanna suna haƙuri wajen bin Allah duk wa'alan bin Allah za su bi musamman a ƙarshen duniya riko da addini kamar riko da garwashin wuta ne na biyu suna haƙuri a kan abin da Allah zai kaddara musu a rayuwa duk ɗacinsa suna haƙuri na uku suna haƙuri wajen nisantan sabon Allah iya gwargwaron abin da za su iya don haka as na biyu as na su mutane ne masu gaskiya ita gaskiya idan ka riƙe ta ita ce ribar duniya da lahira Allah ya ji ɗan sa'adu zungur ya ce in za ka faɗi faɗi gaskiya komai taka jama kariya ya ce mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyarku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zafiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baƙi ga rawaya ga kore ga kuma aldashi toka-toka da jasun garwaya ya ce gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zafiya mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba ga nadamar mai kin gaskiya fiye da wannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bukhari da Muslim ga riwaya ta Bukhari hadisi ta Muslim ma hadisi na 652 yana cewa alaikum bis-sidiq fa inna as sidiq yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wala ya zalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yutaba inda Allahi siddiqa ina muku wasiya da gaskiya gaskiya tana kai ku zuwa ga nagarta nagarta na kai ku aljanna mutum ba zai kushe ba yana gaskiya yana tsayawa kan gaskiya har a wurin Allah ta'ala a rubuta shi siddiki yau ka yi gaskiya gobe ka yi jibi ka yi gata ka yi to sai ka zama siddiki a wurin Allah siddiki siga ce ta mubalaga idan ka kai matakin siddiki to daraja ta kai iyaka a ran ma za ka yi mana koda fara dan siddiki wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was wash-shuhada hmm. wasu ba a rasa nono a raga arama ya fara da aya da ke cikin suratun nisa aya ta 69 wanda a kanta za mu tsaya allah ta'ala ya ce wa mai illa a war rasula duk wanda wa allah da mazansa ba a fa'ula'ika waɗannan mutane ma'allabi na an amallahu alaihim suna tare da jama'ar da allah ya ni'ima akan zai ce minan nabiyina wasiddiqina da wannan malaman ƙur'ani suka ce bayan darajar annabi babu daraja da ta kai Siddiki. daga annabi kana saukowa ƙasa kaɗan klasin da ke ƙasa da darajar annabi manzo shine siddiki isu na irin su abubakar siddiq radiyallahu anhu dattijan arziki irin suna na aisha radiyallahu anha siddiqa bintu siddiq dattijuwar arziki kuma yar gidan dattijan arziki waɗannan su ne siddiƙai wanda ƙur'ani ya tabbatar da gaskiyarsu siddiƙi shi ne ƙololuwar imani da ɗan adam da ba annabi ba zai iya kaiwa babu wata daraja da ta wuce siddiƙi don hatta maƙamun ihsan a cikin darajar siddiƙai ɗin ne shi sa Allah ya ce na an an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was ita karya tana karewa amma gaskiya ba ta ne ba ta karewa alhassan ibn abin hassan albasari rahmatullahi ya ce illar Shi shine in kai guda ɗaya ba za ka ba ta kariya ba sai ka yi ta biyu in ka yi ta biyu ba ka ba ta kariya sai ka yi ne ta uku na ga wani ta haka ina jina da wakil da yana da wakin ya ce sai ka yi amma ita gaskiya ita ya ce duk dacin ta faɗe ta ko wani baya so ka faɗa ka huta kenan ita guda ɗaya ce kuma ba a ƙarya ba a kure gaskiya ba a kure ta don haka mu zama mutane masu gaskiya as-sabirina was-sadiqina na uku wal qanitina kalmar qanata shine dawwama akan bin Allah tare da khushu'i khushu'i kuma shine jin tsoron Allah da ya ginu akan ilimi ba akan jahilci ba ilimi na hakika kana jin tsoron Allah ne don ka san Allah da ilimi so wanda yake da khushu'i yake tsoron Allah da ilimi kuma ya dawwama akan wannan a rayuwarsa to shine ake cewa qanitun wannan shi ake ce menene qanitun su ma suna da falala إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا الذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر الله wannan cikin suratul ahzab aya ta talatin da biyar Allah ya kira mana siffofin maza goma da siffofin mata goma muhallu shahid na uku a cikin su innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati walƙanitina Ta kaga ana aka ce walƙanitina ƙarshen ƙayar sai ce a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu tanadin gafara da lada mai girma kaga ai daraja ce ta ne mutanen da suka dawwama akan bin Allah da ilimi kuma suna tsoron sa shine tsoron Allah ba part time ne full time ake so mu kullum mu haƙura mu bi Allah subhanahu wata'ala a kowane irin hali muka samu kanmu su ne kuma Allah umarnin da Allah wanda yace hafizu ala salawati hafizu ala salawati was salati al-wusta wa lillahi qanitin wannan zai zama cikin wa ibnata بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمين يا حي آية فرقو hafidu ala salawati was salati wusta sallar la'asar Allah ta'ala ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya zuwa ga Allah kuna masu me masu dawwama wajen jin tsoron sa wannan cikin bakara aya ta 238 sai aya ta ƙarshe da ya kawo ita ce ƙarshen taharim ita ce aya ta ƙarshe a ta taharim aya ta goma sha biyu kenan wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fiha fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbih wa fi riwayatin wa kutubihi wa fi qira'atin wa kitabihi kuma yace wa kanat min al-qanitin maryar mamar isa alaihi salam allah ta'ala ya ce da ita maryam da ta kare al'aurarta daga sabon allah muka yi huri gare ta ta hanyar mala'ika jibril ta gaskata da kalmar allah wa bihi wa fi qira'atin wa kitabihi wa kanat kuma ta kasance minal qanitina kaga da wannan maryam ta samu wannan daraja ta bi allah subhanahu wa ta'ala kaga wal qanitina kenan kuma Allah ta'ala ya yadda da ita kuma ya yaba ta mun samu siffa uku na hudu wal munfiqina da kuma masu ciyarwa ciyarwa don ne don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala akan ciyarwa ba zan bata lokaci ba saboda duk ayoyin karshen bakar akan ciyarwa muka yi ta magana don haka ba sai na bata lokaci ba don haka ciyarwa iya cikin mafi girman ayyuka da ake samun yarda na Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da bai iya ciyarwa ya cire kuɗi ya taimaka ya ciyar da mabukata idan ya yi wasa zai wahala ya shiga aljanna zai wahala saboda me saboda mafiya yawan ayoyi na qur'ani suka nuna mana yardar Allah samun aljanna na bukatar ciyarwa fi sabilillah a wajen ciyarwan kuma shari'a ta ce kada kai ciyarwan ya zama yayi yawa kuma kada ya zama mai والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما wannan aya zai zama cikin suratul furqan aya ta sittin da bakwai. Da Allah ya kira siffofin bayin da zai musu rahama sune ibadur rahman daga cikin siffansu yace su ne mutanen da idan an faɗo idan za su ciyar lam yusrifu ba sa almubazaranci wa lam yakuturu ba sa rowa suna yi ne moderately tsaka-tsakiya wa kana baina zalika kawama su ba za ka ga sun yi almubazaranci ba kuma ba ka ga sun yi rowa shine suna tsaka-tsakiya suna da budget da tsari duk abin da suka yi akwai haƙƙin Allah shi da suke taimakawa so da haka wal na da masu ciyarwa ciyarwa ibada ce wacce take mai girman gaske kuma mu rika dagiya muna yin ta musamman ciyarwa ga waɗanda suke da tsananin bukata irin marayu irin gajiyayyu musamman ciyar da 'yan uwanka na jini da ba su da hali da tallafa musu gwargwaron abin da za ka iya yi a wurin karka yi kamanta da iyalanka kuma karka yi rowa tsaka tsakiya ake shi tsakatsaki ake ne ciyarwa na sha ba da misali mu duba da Allah yadda masu arziki a Saudiya suke ciyarwa in dai ka saba zuwa aikin hajji ko umura ko ka taba zuwa irin umura a Ramadan ka zo ka ga mutum alhaji ne wanda wani gida dukkan garin kuma mai kudin sa sai ka ganshi da yar jallabiyan nan da dan shamman ɗinsa kawai a kai shi yake karɓan abinci daga motar da ya kawo yake ba wa mabukata direban sana ciki yaran suna kewaye da kansa yake yi shi yake sabin ɗinku ya baka abincin ya baka roba ruwan zanzan ya baka halin madara ka karba kuma ya ce shukuran ya gode shi yake bayarwa kuma shi yake godiya haba jama'a da bai shi mu darasi ba kuma fa skelin da za a auna aikinsa da shi za a auna naka da nawa kuma abu ɗaya muke nema shine kowa aljanna yake nema shine wal munfiki mu rika ciyarwa ciyarwa akwai alheri da yawa a cikinsa mu zama masu kalca na ciyarwa taimako duk inda mutum ya zo bako a taimaka masa bako bai da abinci ɗauki abinci ka bayar abinci bai kai aifada a kansa ba iyayenmu sun fi mu ciyarwa sun fi mu kara amma da yawansu sun koma ga Allah ba san cutar olsa ba za ka zo a da kofar gidanku inda ka kai shekara arba'in hamsin sittin kofar gida za ka ce na ga wanda dattijo ya da daga jeji ya yi ce yana bacci sai a buɗe ƙwarya sai a ɗauko mara tuwo sai a sa a zuba miya sai a ce kai masa ba wanda ya san wane haka iyayenmu suka yi kai ba wanda ya san waye ni dai ba zan irka sauro za a ban abinci in ce na ga wanda dattijo a kofar gida ce ga abinci kai masa babu wanda ya san waye wani ma har abada ban ƙara jin ba amma an ba shi abinci yau sai ka je gidan abokinka ko dan uwanka sai a ce ba ka yi message kana zuwa in advance ba me kokarin ya baka abin sai baka tire da plate din haka yake yayi doro haka duk mai karka cokali biyu zai ba ka cinye biyun baka koshi ba ka kara ka ci kunya kuma duk da wannan rogar bai hana bai samu warke daga cutar ulcer ba sai ka ga mutum cikin sa dum kamar an kifa ƙwarya amma wallahi a dare sai ya saka alama ya farka ya ci abinci saboda wansa rowar ta sa mun yi arziki rowar ta sa mun fi mu lafiya rowar ta raba mu da wansa duk mai ciyarwa kuma ba ka ganin sa a rana akwai wuraren da na san na sha zuwa ko na rayu a wurin ko na yi karatu ko na je zumunci ina yaba su akwai garuruwa da yawa a najeriya da ina yabawa min da misal ina yaba cikin garin mai maiduguri suna da girmamawa da ciyarwa da iya karban bako ina yaba sakkwato na taba zuwa wasu shekaru karban da aka akwai girmamawa da mutuntawa a ciki su waɗannan abubuwa suna da kyau in muna da rauni a wurinmu a wajen ciyarwa da karɓin baƙi to ya dace mu gyara wannan yawwa mu mun tashi mun samu iyaye na san time da na san za a zo a samu ƙofar gidanmu bayan magariba an cika a wurin haka za su ɗebo abinci a tire-tire sai a yi tire goma sha biyar ana zuba miya a kan abinci ana kawowa mutane haka za a taru a ci abincin a watsi lokacin mahaifinmu allah ya ji kansu su ne manyan 'yan kasuwa na north east gaba ɗaya ba wanda ya sai cewa ya zo kofar gidan wai yana jin yunwa ya zo kofar gidan da ya ci abinci ba tun muna yara kanana ba wanda zai faɗi wannan eh saboda abinci bai kai ayi musu a kansa ba a yanzu ne lalace a kai wai wai ba wa ko abinci ma ana kai wani abu ne har ana sashi a cikin diyari an ciyar da wani manyan mutane masu diyari wal mustaghfirina bil ashar waɗannan bayan Allah da za su shiga aljanna masu takawa nan almustaghfirina ne masu neman gafara Allah ne suna istighfari da yaushe bil ashar ashar shine lokacin suhur lokacin da ake cin sahur abinci kenan ko to irin wannan lokacin za ka ga suka tashi karshen dare za su yi ta istighfari za su yi ta istighfari suwa kenan إن المتقين في جنات وعيون يرجعون وللأسحار يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وانا ليه دمت بين سورة الذاريات aya ta goma sha biyar da sha shida da sha bakwai da sha takwas da sha tara Allah ta'ala ya ƙara bayyana mana a ayoyin da arama ya kama da misali suna da munasaba da wannan abin da na ji daɗin misalin da ya kawo shi ne farkon ayar mutaki na fi jannatin wa uyun kaga anan yace na takau, inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al Wannan wannan shi ne uyun sai ce akhidina na atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika ne. sun shiga aljanna aljannan suna damka suna ɗiban abin da Allah ya ba su na ni'ima saboda gabanin shiga aljanna a duniya su muhsinai ne masu ihsani ne sai ce daga cikin sifa su kanu qalilan min al-layli ma yahjabuna dan kadan suke bacci a gari. ba wai kwana suke suna bacci ba sukan yanke bacci su yi sallah su yi istighfari su bauta wa Allah sai ce wa bin bil ashari hum yastakbiruna kaga wal na bin asari a lokacin kusa da asuba gabanin asuba suke tashi suna fari. sai ce kuma daga sai ce wa fi amwalihim haqqun lissa'il wal mahrum dukiyoyinsu akwai haƙƙi ga mai bukata da ya roƙa da wanda bai roƙa ba kaga me wal munfiqina kenan masu ciyarwa fi sabilillah Mafu, wal mustaghfirina bil ashar su suna neman gafara Allah subhanahu wata'ala a wannan lokaci da yake kusa da asuba lokaci ne na karɓar addu'a lokaci ne da Allah ta'ala yake tambayar mu wake da bukata na amsa masa wake neman gafara na gafarta masa wake da damuwa na amsa masa wake da kaza duk wanda aka dace yana neman gafara a lokacin Allah ta'ala yana yafe masa karkashin wannan aya akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man yuhibbu an tasurruhu sahifa sahifatuhu falyukthir min al-istighfar manzon Allah yace duk mutumin da yake so a lahira idan za a bashi takaddarsa ta aikinsa ta yi kyau to a rayuwarsa ya yawaita istighfari ya yawaita a rayuwarsa astaghfirullah kuma astaghfirullah ba na hakika idan kana astaghfirullah din sai ka faɗa astaghfirullah bakinka na fada a nutsan zuciyarka na hakaito abin da kake roƙon Allah ya gama kana suna kurakuran ka iyo na ya ga kaza kunne na ya ci kaza kana gaskantar da kanka kana roƙon Allah ya gafarta maka kana astaghfirullah ba irin yadda na astaghfirullah shi yasa al-hasan ibn abul hasan al-basri rahmatullahi ya yace istighfaruna yahtaju ila istighfar yace istighfarin da mu muke yi shi ma yana bukatar a masa istighfari saboda me saboda muna yi bai shiga zuciya ba kuma maimakon astaghfirullah kada astaghfirullah so da haka shi kansa istighfarin in kada su zai ka masa istighfari wa bil ashari hum yastaghfirun ƙarshen daren nan a duk lokaci a rayuwa a kwanakin ka ɗaiɗaikun kwanaki gama garin kwanaki wallahi babu wani lokacin da ke da daraja irin ƙarshen dare ka koyi tashi karfe ɗaya na dare biyu na dare uku na dare uku na dare gwargwar abin da ka iya duk abin da ya ka gaya wa Allah ka yi sallan dare ka yi istighfari ka roƙi Allah ya nema kura kura ka ga abubuwan al'ajabi a rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace a wuni yana istighfari sau 70 wani lokaci ce sau ɗari shi da kansa shi da Allah ya yafe masa abun da na kurakure da wanda zai ma fil mustaqbal in the future in ma zai kuskure Allah ya yafe amma yakan yi istighfari sau ɗari ibn umar Allah ya kara masa da ce na zauna da ke yan halitta a majalisi ne before ya miƙi ina jin kunnen sa yana yi na ji ya yi istighfari sau ɗari ina irgawa a zama ɗaya astaghfirullah astaghfirullah rabbi da fili wa tub alayya ka anta tawwabur shi kadai yana tare shi Sheikh bin Baz rahmatullahi alayhi saboda sanin tsadan lokaci ɗalibansa na bayani bayan rasuwarsa suna cewa wallahi kana yastaghfirullah baina kulli luqmatayn ko abinci yake ci in yi da ya kafin ya ta biyu tsakanin noma da noma, wallahi sai mun ji yaro gafara Allah sai ya astaghfirullah yana zaune yana darasi idan ana tambayoyi me karanta tambaya na yana kaje ana gama zai amsa tambaya in yi amsa zai ce wallahu ala ko zai shiga wani astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yana roƙon Allah ya gafarta masa dan adam ne yana kurakure game da kowa yake amma wanda in ka rayu da shi shekara goma zai wahala idan bai ga kuskurensa amma duk da haka bakinsa bai ta bushewa daga neman gafara Allah kai ka rayu da shi ten years ba daga kuskuren ba amma shi bai gamsu shi shi bane yana roƙon Allah ya gafarta masa kurakuransa mu zama masu neman gafara Allah muna cikin zamani Wanda shi ake cewa ayyamul fitan in ka ji a hadisi an ce ayyamul fitan shi shine asalin ayyamul fitan to lokaci ne na ko ba ka san sabon Allah fitintini sun yi wa kunnen ka sai ya ji sabon Allah idan wani lokaci sai ya gani ba ka da niyyar gani idan ka sai ya gani wani lokaci ba da niyyar da baki ke sai ya fada sabon Allah a ayyamul fitan shine lokacin da ya dace mu yawaita neman gafarar Allah babban abin da ya sa ya ce mai wannan shine dan adam bai sanya shi zai bar duniyar ba inda ka sani sai ka bari sai karshen rayuwarka da wanda ya yarda da Allah da wanda bai daba kowa ya amince zai rasu sabani shi bayan mutuwan mai zai biyo baya kula da wannan bayan Allah na bare ba su hakura da neman gafara Allah ba sa duba kankancan zunubi suna duba girman wanda suka saba wa Allah kar ka duba wai ka ba ka rushe ne a'a duba wanda ka babu kai ya kawo ka shi ya kawo iyayenka duk ni'imomin jikinka kadai ba za ka yi kirga su ba shi ya maka ko baka ba da ko ba duba abu ɗaya da kake fama da shi yanzu ruwa sai ka saya amma ya baka oxygen kana sheka baka san adadin ba kuma free baka taɓa biyan ta ba don Allah kaddare ba Allah ya kaddare ce oxygen sai mun saya don Allah wata jaraba ta kai wannan ruwan sha ya kai oxygen muhimmanci wutan lantarki ta kai oxygen mai mota ya kai oxygen filin da za gina gida ya kai oxygen tabiya nake adam masara ya kai oxygen kwanan shinkafa ya kai amma kyauta yake ba mutum da ni'imar oxygen kadai da fi sabilin lahi ake baka ba a taba kuma hana ka ita ba kuma in aka hana ka na minti biyar in kai wasa rayuwar ta kare maka amma ba a taba hana ka ba kuma ba a taba shiga yajin aiki da aka ce ba oxygen ba ba a ce maka mala'ika ko sun ya shiga yajin aiki ba tana nan free ita kadai ta ishe ka kasa ko a kuskure ka sa Allah na sakan da ido ka zauna ka zubar da hawa ka ce Allah ya fi mini Allah ka yafe mini yanzu ruwa da zaka saya fa fiwa wata da zaka saya ko roban ruwa da zaka saya na Allah ne fa amma da ɗan adam ya karba ya sarrafa sai ka saya amma Allah ya saukar ba mutum ya yayi ba amma duba wata ran sai ka rasa kuɗin da zaka iya sayan katar da ruwa ko roban ruwa wata ran ka ajiye mota ka da kuɗin mai amma asalin man Allah ta'ala shi ya yi shi amma da yake dan adam ya sarrafa to yana bukatar ka biya shi kudin haƙƙin sarrafawarsa ya ci riba dalilin wannan dubai da ka shiga amma oxygen haka za ka buɗe hancinka ka shiga awa ashirin kwana bakwai in ka ga ma duk minti da sai tayi ya shiga cikin lungs ɗinka ya juya ya fito masana harkar lafiya suka ce lungs yana tashi ya kwanta a wuri da ya sau dubu ashirin da approximately dubu ashirin duk wannan oxygen din kyauta ne kuma ka fitar da carbon dioxide ya amfanar da sauran halittu hatta da ganyen da kake ci yanzu ka kaddara kai ka ce Allah ya ce duk ni'imomi ya yafe mu rika biyan oxygen duk shekara dai akwai kuɗi ba haɗa maka total ɗin shekara dubu ashirin da biyu a kwana ɗaya a ce ka biya kaga ka na wata ɗaya ba zai biya ba a nan ne za ka gane girman ni'imominsa so kar mu duba kankantan zunubi mu duba girman wanda muka saba wa shine Allah ta'ala da ya mana hidimomin da ba za su yi ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma taqabbal du'ana wa la ta'ala du'a minna allahumma kun ma'ana wa la takun kun اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا آمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال وعمل كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله تعالى